da yake jawabi a taron manema labarai a garin Gusau, daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ya ce farmakin Operation Sharan Daji da suke gudanarwa na ci gaba da kawar da 'yan bindiga a dazukan jihar ta Zamfara. Kanar Muhammad Dole shine kakakin runduna ta ɗaya na sojojin Najeriya da ke kai wannan farmaki. Mun kai hari a wuraren cikin manya-manyan mutanen da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda sun haddabi mutane kwaran gaske a cikin su ma kuma akwai wasu mata biyu masu taimaka ma waɗannan mutanen ne mun kuma kama mashin-mashin da suke amfani da su wajen talatin da shida da salula waya hannu wajen ita ma talatin da motoci guda biyu waɗanda ake kai musu kayayyakin abinci da kuma kayayyakin mai shanu fiye da dubu mun ka kwato hannunsu kuma mun ka mayar ma masu su kuma akwai waɗanda su ma mun kwato su waɗanda 'yan satan mutane suka sace su mun kwato waɗannan mutanen a raye ba abin da ya same su hatta ma waɗanda sun ka kama su su an kashe su kuma daidai lokacin da suke ba da wannan kuɗin sun karɓi kuɗin kuma an karɓi kuɗin an ba masu su kanar muhammad dole ya ce aiki tare da sojin saman najeriya na ci gaba da ba su nasara sosai nasarar da aka samu da haɗin gwiwan aiki da su sojojin sama wanda ayyukan da sun kai a irin gandun daji na su sububu da kuma rugu ya ba mu damar shiga wurin mu haga irin waɗanda aka kakkashe yan ta'adda waɗanda aka kashe domin nan ne dabar su wanda yake saboda sugugin wurin motocin mu ba su iya shiga su amma eh, sojojin sama da suka shiga wurin suka yi aiki mai kyau ya ba mu damar shiga wurin mu ga irin aikin da suka yi da waɗanda aka kashe. Idan muka duba cewar zamfara ta iyaka da jihohi irin su Katsina, su Kaduna, Kano da sauransu. ba kwa tunanin yayin da waɗannan 'yan bindiga suka wuta ya wuta za su iya arcewa zuwa waɗannan makwabtan jihohi ya eh, shi ma gaskiya a waɗannan jihohin ai akwai sojoji waɗanda muka girke na kuma suna sa ido ga irin hanyoyin da waɗannan muke zaton za su iya biyowa hassan mai na kai na muryar amurka daga katsina nigeria